inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma yau goma sha tara ga watan rabi'u nisani shekara ta dubu da hijirar ma'aikin allah annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wadda ta dace da ranar sha ɗaya ga watan goma na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna karatu ne kuma a cikin suratul hijr mun yi karatu zuwa aya ta hamsin da yardar Allah za mu ɗora daga aya ta hamsin da ɗaya zuwa abin da ya sawwaka muna roƙon Allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimta a daidai kuma mu yi aiki da daidai Allah ya sa aikin mu ya zama karɓaɓɓe kuskuren mu kuma ya zama abun gafartawa Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ونبئهم عن بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ألا ما sarki سركيتي kuma ka ba su labari dangane da bakin annabi ibrahim izdakalu alaihi yayin da suka shiga gare shi qalu salaman sai suka ce muna gaishe ka da sallama qala inna minkum wajilun sai ce mu kan muna tsoron ku qalu la tawjal suka ce a a karkaji ji tsoro inna nubashshiruka bi gulamin alim mu muna maka bishara ne da samun yaro mai ilimi kala annabi ibrahimu ya ce yace tumuni ala an saniyal kibar kuna mun albishir bayan tsufa ya kama ni ko kuma kuna mun albishir alhali a cikin tsufa nike fabi matu tubashirun wani wani irin albishir ne da me kuke mun albishir albishir akan abin da ba zai yiwu ba kalu bashar naka bil haq suka ce a'a da gaskiya muke maka bishara fala takum min alqanitin don haka karka zama daga cikin masu ɗebe tsammani kala annabi ibrahimu ce wa man yaqnatu min rahmati rabbih wane ne kuwa yake ɗebe tsammani daga rahmar ubangijinsa illa dallun inde banda batattu waɗannan ayoyi dori ne na idafa akan bayanin baya wanda muka yi cikakken bayani a kansa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al'azabul alim Allah ce ka labarta wa bayina cewa ni ne mai gafara mai jin kai kuma ka ba su labari cewa azabata ita ce azaba mai tsanani to sai Allah ya ce kuma ka ba su labarin bakin annabi Ibrahimu kamar yadda za ka ba su labari a kaina ka ba su labari a kan na. alaƙa tsakaninsu ita ce a gaya maka wane ne Allah a wajen rahamarta idan an bi shi a sanar da kai wane ne Allah a wajen azabarta idan an saba masa idan aka bi shi akwai lada da sakamako mai girma akwai kuma romo mai yawa ga duk wanda ya bi shi shi ya sa Allah ya bada labari akan annabawa bayan ya gama cewa a bada labari a kanta shi ya sa ya faɗi waɗanda suka fi kowa cin moriyar kasancewarta anni anal ghafurur rahim babu kamar annabi ibrahim shi ya sa aka fara da shi shine abul anbiya shine kuma wanda duk wanda ya zo bayansa sai suka zama 'ya'yansa dukkan annabawa sai dai su zama daga cikin ‘ya'yansa sannan kuma har annabin da ya fi kowa an ce shi ma ya bi shi kaga wannan cikan nuna yadda Allah rahamarsa take iya bin bawa sai zama rahamar ta ci gaba har zuwa ƙarshen duniya annabi ibrahim tun da ya ci gajiyar an anni anal ghafurur rahim ba zai daina cin gajiyar ta ba har abada shi yasa har bayan ya bar duniya ma salamun ala ibrahim aminci ya tabbata a gare shi tun a da amincin yana nan zai ci gaba da wanzuwa har zuwa ƙarshen zamani to haka kuma annabawan da aka faɗi labarinsu a cikin wannan sura bayansa annabi lutu alaihi salam annabi salih da annabi shu'aib dukkansu suna cikin waɗanda suka ci gajiyar lallai allah mai gafara ne mai jin ƙai ga wanda ya bi shi kuma ya kyautata rayuwa ta duniya sannan waɗanda suka bi bayansu kuma suka yi aiki da saƙonninsu su ma sun ci moriyar hakan kuma yanzu tun da suka bar duniya shekaru aru-aru zamuna sun wuce amma labarinsu bai shuɗe ba alherinsu bai gushe ba kowa yana so shi ma a ce ya yi koyi da irin wannan kaga Allah ya ce ka ba da labari akan ɓangare na mai daɗin ga waɗanda suka mori daɗin shi yasa ya ce a fara da annabi ibrahim daga baya a yi magana akan annabi lut daga baya a yi magana akan annabi salih a yi magana akan annabi shu'aibu alaihi salam to sannan kuma ɗaya ɓangaren kuma wa anna azabi huwa al'azabul alim ka ba su labari akan azabata tana da tsanani saboda ka ji labarin abin da aka ɗanɗana wa mutanen annabi ibrahimu da suka karyata shi ka ji labarin abin da aka ɗanɗana wa mutanen annabi lut da suka saba ka ji labarin abin da aka yi da mutanen annabi shu'aibu da annabi salih ai kaɗan ne so min taɓi ne in ka ji a cikin wannan sura ga su a cikin alƙur'ani a ko'ina wanda zai fayyace maka ka gane ma'anar idan ka bi Allah an ni anal gafurur rahim Allah zai maka gafara ya maka rahama irin yadda yawa annabawa a baya idan ka saba kuma za zaka fada cikin azaba irin abin da aka yi wa yan baya to shi yasa Allah ya ce a jingina labarin annabawa akan labarin sa shi kansa sai da yake a bada labari a kansa kafin yace a bada labari a kan annabawansa ina fata an gane ne wani nabbihum an baiti ibrahim mana wa akbir Kaumaka, an kisfati baiti ibrahim ka ba wa al'umarka da jama'arka da mabiyanka da ma waɗanda suka isu su bi ka ka ba su labari bayan sun san ni wane ne su ji labari kuma akan yadda nake yi da bayina wanda ya bi ni da wanda bai bi ni ba to ka fara musu da annabi ibrahimu sai ka ba su labarin bakinsa. baiku ibrahim su ne baƙin annabi ibrahimu waɗanda suka zo masa yadda muka karanta labari cikakke a kansu a cikin suratu hud da kuma can ƙasa a cikin suratu zariya. duka mun ji yadda allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin yadda baƙi suka zo na mala'iku wa annabi ibrahim annabi ibrahimu bai gane su ba saboda ya ɗauka mutane ne walaƙar ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hamid suna zuwa ya garza ya gida yasa aka ɗauki ɗan maraƙi ya yanka yasa aka gashe musu shi sai yasa aka baje musu a gabansu falamma ra'a aydiyahum la tasilu na nakirahum sai ga hannunsu baya kaiwa kai don haka sai ya ji tsoro wa aujasa minhum kifa to shine ma'anar sai ce musu inna minkum wajilun mu muna tsoron ku wannan wani irin baki ne ana tsammani karshen abin da za ka girmama ko da shi shine yana zuwa kayi yanka saboda shi ba wai kayi yankan ya zo ya samu ba kuma da ka zo yankan ka ɗauki abu mafi tsada shine ka ɗauki ɗan maraƙi ba ɗan akuya ba ba ɗan taure ba ka yanka kuma da ka kawo ba naman ka kawo gabansa ba sai da ka sa aka babbake shi kuma aka bankare shi kuma aka gashe shi kuma aka zo ajiye domin shi kuma sai ga lata sun ilaihi hannunsu baya taba ai dole ka ji tsoro ka ce wannan irin baki ne shi yasa a nan surar sai ce inna minkum wajilun a can shine fa aujasa minkum kifa. qalu la suka ce karka ji tsoro ce ya zan ji tsoro ba ban taba yin baki irin ku ba za ku zo kuma ba cin abinci wannan ya nuna cewa sun zo a siffar mutane ne inda sun zo ya gane su mala'iku ne ba ma zai tsaya yana dafa musu abinci ba to da aka ce bai su nawa ne wasu malamai suka ce su uku wasu suka ce su goma waɗansu suka ce su goma sha biyu abin da ya sa suka yi wannan shi ne saboda bai yana ɗaukar baƙo ɗaya yana ɗaukar baƙi biyu yana ɗaukar baƙi uku yana ɗaukar mata yana ɗaukar maza shin an ce abdai yutlaqu ala al-mufrad wal jam' wa ala al muannas sannan kuma amma ana iya yin jam'in a ce duyu ko abiya kamar an ce bai yana iya ɗaukan kowanne ma ana iya ce bai fa ko bai fa ne Baƙi guda biyu amma an ce abai aka yi shiru sai aka ce su biyu ne kuma aka ce bai yi? to shi yasa malamai suka ce su nawa ne yanzu adadin ba shi ne ya dame mu ba anan inda adadin yana da wani muhimmanci da Allah ya faɗa amma tun da Allah bai faɗa ba darasin yake so a ji ba adadin ba don haka sai Allah ya ce wa nabbi'hum an dhayfi ibrahim ka ba su labari akan bakin annabi ibrahim yadda Allah ya ce a bada labari a kansa kuma ya zo ba da labarin annabi ibrahim sai ce a ba da labari akan baƙin ya nuna labarin babbar magana ce shi yasa gaji an ce annaba ka ba da labari kuma aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai ba da labarin ashe maganar babba ce me ya faru da su shine id dakhalu alaihi ai hina dakhalu alaihi yayin da suka zo baƙin nan shiga kawai suka yi qalu salaman sai suka yi sallama ya nuna cewa da ba notis in zuwansu kuma babu alamar an yi baki a garin kuma bai shirya karɓar baki ba lokacin da suka zo shi yasa na kira home sai ya ji sai ya ga kai wannan wasu irin baki ne a irin wannan lokaci wasu malamai suka ce abin da ya sa ya ce da su inna minkum wajilun ni kun ban tsoro ma wasu irin baƙi ne aka ce sun zo ne ba a lokacin da ya kamata baƙo ya zo ba misali a ce baƙo ya zo maka tsakar dare kaga ai ba shi ne ko kuma baƙo ya zo maka da asuban fari ba a shirya komi ba na mutanen gida ballantana a ce shi a shirya da shi sannan kuma sai ya ga alamar bai ga wata alama a tattare da su ta cewa zai iya gano baƙin da ya kawo su ba kaga in ka ga bako haka kawai tun kafin ka san menene kuma yace wurin ka nazo ai dole zaka dan ji tsoro kana da anxiety me me ke tafi da shi to shi yasa yake musu inna minkum wajilun dan ibnu kathir da wasu malamai suka ce shi yasa annabi ibrahimu ya nuna jin tsoron tun kafin lokacin da ya gane cewa sun ki cin abincin Allah ya gaya mana a waccan surar cewa falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa aujata minhum khifa ya ji tsoro ne yayin da ya ga ba cin nama sai ya ji mamaki wannan wani irin bako ne ka zo ka bashi nama kuma ya ce kuma ba zai ci ba kuma bai baka excuse ba bai ce kuma karka shirya ba to amma tun a farko kuma sai ya nuna qalu salaman hala inna minkum wajilu kaga ya nuna cewa tun kafin ma ya ka musu abincin ya fara jin tsoron sai aka ce sun zo ne a wani yanayi da zai iya sa mai gida ya ji tsoro ya ga cewa wannan bakon bai gama daddara da shi ba kuma ba mutum ɗaya ba kuma ya ga alamar mutane ne masu daraja tunda mala'iku ba za su yi shiga su zo da alamar mutanen banza ba to amma kuma ba alamar an san su ba alamar an gane su kuma ba su sauka gidan kowa ba sai gidansa almamin kurtubi ya ce ana kiran annabi ibrahimu ana masa lakabi da da da da da wato shugaban 'yan baki saboda yawan yadda yake da karɓar baki aka ce gidansa ƙofa hudu ce in ka zo ta dama akwai wurin shiga ka zo ta can ta ko ta ina ka shigo kawai kai sallama saboda yawan da yadda yake karɓar baki to shi yasa da suka zo ya karɓe su amma ba irin bakin da ya saba gani ne shi yasa ce da su inna minkum wajinun ai khaifu fadi'un kun bani tsoro bakin Aa kar ka damu shikenan sai shiga ya abin da ya saba yana cikin ɗarɗar da tsoronsu falula taujal suka ce karka ji tsoro mu ba mun zo cin abinci ba ne shi nubashshiruka bi gulamin ali mu mun zo ne don mu baka mu maka albishir da samun ɗa mai ilimi ga albishir ɗin samun ɗa ga wanda baya tsammanin samun ɗa ga albishir ɗin nagartar yaron da amfaninsa da amfanarwarsa tun kafin a samu cikin yaron har an ce yaron malam ne ai duk wanda yake neman haihuwa yanzu albishir din farko shine matarka ta samu ciki albishir din farko shine matarka ta sauka amma ba albishir din farko shine mai ta samu ba amma shi wannan albishir din hadda ma siffar yaron malam za ta haifa bi gulamin alim ne suka ce muna maka albishir ne cewa za ka haifi yaro kuma yaro mai ilimi bi ma'ana bi gulamin bi ilmin kafir saboda annabi ake masa albishir zai haifa shine annabi ishaq alaihi salam saboda Allah ya ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub haka aka yi masa albishir cewa zai haifi yaro kuma yaron mai ilimi inna nubashiruka bi gulamin alim qala sai annabi ibrahim yace abashartumuni ala amma saniyal kibar kuna mun albishir bayan kuma kun ga cewa tsufa ya kama ni malamai suka ce a lokacin malaman tarihi ya kai shekara ɗari matarsa kuma dama ba ta haihuwa tun suna matasa ma ita kuma ta kai shekara tamanin saka da ba ta haihu ba sai yanzu a dama bakarariya ce a ajuzun yanzu kuma tsohuwa ce yanzu tsohuwa ce ajuz da kuma aqim bakarariya ce ba ta haihuwa to abubuwa biyu sun haɗu ko da tana haihuwar yanzu ya kamata a ce ta kai expiry date shi ma haka shi tsoho matarsa tsohuwa kawai shi ne suka ce mun zo maka da albijir za ka haihu don Allah a zo gidan dattijo da wannan ai kaga shi ma zai ƙara mamakin bakin baki sun zo bai gane su ba ya ji tsoro baki sun ki cin abinci ya ƙara jin tsoro baki kuma sai suka ce masa mun zo ne mu maka albishir cewa za ka haifi yaro kuma yaron malam za ka haifa fabima tubashirun sai ce wannan wani irin albishir ne da me kuke mun albishir a bashirtu muni ala amma saniyar kibar sai zama kamar albishir ne na ba'a yanzu kun zo ne don kuma albishir akan na tsufa saboda ai in dai albishir za ku yanzu sai dai kuma magana akan tsufa amma ba magana haihuwa ba haihuwa ai sai yara amma yanzu ni dai kuna mun magana akan haihuwa shine yace fa bima tubashirun wasu kace istifham ne ta'ajjubi wannan wannan ne tambaya ce ta jin mamaki wasu kuma suka ce istifham ne hakiki wannan wani irin albishir ne ta ya za ku ce mun na tsufa ba a kuke mun shine suka ce bashar naka bil haqqi a'a albishir ne na gaskiya mu ba ma mu ba ma wasa duk abin da kaga mun zo yi da gaskiya ake yi fa bima tubashiruni da me kuke mun albishir wannan shine qira'ar nafi'a sai kawo fa bima tubashiruni amma jumhur suna fa bima tubashiruna da me kuke albishir ba da me kuke mun albishir ba al ibnu kathir fa bima tubashshirunni a wannan dama nunun guda biyu ne da nunun din idafa na shi kansa da kuma nunun din wato abin nan da kuma nunun din jam'ul muzakkar din shi ta fa bima tubashshirun to sai yace da nunul jam'in da nunul idafa in ka hada fa bima tubashiruna ni ne to sai jumhur sai suka dauki na farkon fa bima tubashiruna sai suka bar ni din tunda za a gane nafi sai dauki na biyu sai bar na farkon fa bima tubashiruni sai bar na din amma ibnu kathir sai ya hada su sai zama fa bima tubashirun saboda ya zama an yi idigamin ɗaya a cikin ɗaya duk ma'anar ɗaya ce na fata an gane falu bashar na ta bilhaq kuma inna nubash falu la taujal inna nubashiruka a kira'ar hamza inna nabshuruka duk ma'anar ɗaya ce fala takun min alqanitin kar ka zama daga cikin minal ya ya'isin al'ayisi waɗanda suke yanke tsammani waɗanda suke ɗebe ƙauna kar ka ɗauka don ka tsufa shi kenan ai kana bukata to kar ka ɗebe ƙauna Allah zai iya baka daga baya fala minal qanitin kar ka zama daga cikin masu ɗebe tsammani daga kyautar Allah ko daga rahamarta ko daga buɗinsa Malama wa man yaqnatu min rahmati rabbih sai ce wane ne kuwa dama zai ɗebe tsammani zai yanke ƙauna daga rahamar ubangijinsa illa balun in banda batattu ni kuma ai ba zan zama cikin batattu ba don haka na gane na fahimta cewa maganar ta gaskiya ce albishir ne daga ubangiji قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون يا الله يجي أقبا قال فما خطبكم أيها المرسلون نعم قالوا إنا Allah madaukakin sarki yace qala annabi ibrahim yace da bakin sa fa ma khatubukum ayyuhal mursalun to menene labarin ku ne menene sha'anin ku me ke tafe da ku ya ku dan aiki walu inna ursilna ila qaumin mujrimin suka ce ai mu an aiko mu ne zuwa waɗansu mutane masu miyagun laifuffuka waɗansu mutane masu mummunan ta'asa waɗansu mutane kafirai waɗanda suka zakke wa mafi girman laifi linursila alaihim hijaratan min an aiko mu ne domin mu saukar musu da ko mu aika musu da duwatsu na yunkun wuta linursila alaihim hijaratan min <coughs> illa alalu sai dai iyalan ko kuma sai dai mabiyan annabi lut inna lamunajjuhum ajma'in su kan tabbat za mu tseratar da su gaba daya illa ra'atahu amma banda matarsa qaddarna ita ka muriga mun hukunta inna hala min al tana daga cikin waɗanda za su saura a cikin halakakku Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Ibrahimu da ya sakankance cewa waɗannan manzannin Allah ne ta ya aka yi sakankance shi ne bayan ya kawo su abinci kuma sun yi masa albishir yanzu ya fahimci cewa waɗannan ba mutane ba ne ya ba su abinci sun ici kuma sun zo masa da albishir daga wurin Allah to wannan sai sa ya gane cewa waɗannan suna da babban asamin to kuma sai ya fahimci cewa kamar aikinsu bai ƙare ba kamar sun biyo hanya ne za su wuce kaga kana iya fahimtar wannan ai a yanayin maganar ku da baƙo idan baƙo ya zo kaga alamar baƙon kwana ne za ka gane ai idan alamar bako mai wucewa ne zaka gane don haka Allah ba sai ya gaya mana cewa ya mutu ta yin a gyara wurin mazauki sai suka ce a'a za mu wuce gaba ne ba sai an faɗa maka ba wannan siyaki yake tabbatarwa sannan ba sai an gaya maka cewa sun ce masa in mun gama da kai za mu je gaba ba yaƙi zai nuna maka a cikin zancensu da abin da ya gudana a tsakaninsu annabi ibrahimu kuma musamman tun da ya saba da karɓar baki zai gane cewa waɗannan akwai wani aiki babban asamin da ya wuce abin da ya kawo su nan shi yasa sai ce musu ayyuhal mursalun ya ku manzanni manzanni a nan yana nufi mala'iku ‘yan aiki Allahu yastafi min mala'ikati rusula ja'ilil mala'ikati rusula don haka shi yasa ya ce da su ya ku ‘yan aiken Allah ma fatubukum saboda duk annabawa sun san mala'iku idan suka zo to bas kuma har suka bayyana kuma suka zo a cikin alamar kayan aiki to an san babban magana ce ma nuna zilul mala'ikata illa bil haq in ka ga mala'iku sun sauko yin aiki to aikin za a yi da gaske shi yasa ya ce da su me yake faruwa ne shi yasa ma'anan alkhatub ya fi karfin alkhabar bai ce ma khabarukum ba kuma ya fi karfin Asha'an. kamar wani babban al'amari ne zai faru ba a riga an bayyana ba shine khataf ba ka menene ku bayyana mu menene sirri ne me ke tafi da ku ma khatabukum ayyuhal Mursalu, qalu sai suka ce da shi inna ursilna ila qaumin mujrimi mun an aiko mu ne zuwa garin mutane mujrimai annabi ibrahimu yana da labarin wancan garin mutanen saddu mutanen annabi Lu, to annabi lutu kuma dan uwansa ne dan uwansa ne dan amminsa ne sannan shi ne malaminsa ba haka bayan ya karantar da shi sai shi sai aka tura shi ya je wa'azi a can aka bar annabi ibrahimu a nan don haka da ya tafi ya san dan uwansa yana can yana ta fama da waɗancan mutanen to yanzu kuma ya san kuma ƙazantar laifin waɗancan mutanen to shi ya sa Allah ya ce falamma zahaba an ibrahim ar-raw'u wa bushra yanzu annabi ibrahim ya samu nutsuwa ya gane suwaye mala'iku kuma abokan aiki ne yanzu ba abun tsoro bane wa ja'athu al-bushra an riga an mata al bushr cewa shi zai samu da to sai ga alamar kuma cewa akwai asamin a gaba shine nan yace musu ina za ku je sai suka ce za mu je halaka waɗancan mutanen garin ne to shine sai shi kuma ƙala inna fi halutan sai ce a'a ai a can akwai annabi lutu ne Allah ce na fi ƙaumi lutu sai ya fara jayayya da su akan kai gaskiya ku jira sai na yi addu'a sai na yi tuntuɓa sai na aika wa annabi lutu. sai na ya za ku je ko ku yi halaka akwai mutanen kirki ai ba dukansu ne mutanen banban zan ba akwai ɗan uwana a can shine suka ce a'a nahnu a'lamu biman fiha mun fi ka sani shi ya tsaya yana ta jayayya akan dan uwansa shi bai rabu da waɗancan mutanen mujrimin din ba amma ya san akwai mutanen kirki a ciki to shine annabi Ibrahimu anan Allah ya ce mana ya ce da su ma fatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursina ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin za mu je ne mu yi musu wata irin azaba irin azabar da ba taɓa yi wa waɗansu ba ruwan wuta za a yi musu duwatsu za a watsa musu amma na yumɓun wuta illam ra'atahu bayan an gaya masa cewa wato abin nan illa ala lutin inna munajjuhum ajma'in banda mabiyan annabi lut al'al anan al'al yakan zo a alƙur'ani ko a hadisi da ma'anan iyalan gidan mutum yakan zo kuma da ma'anar mabiyan mutum yakan zo kuma da ma'anar shi mutumin da kansa Allahumma salli ala ali abi aufa salamun ala ali yasin an gane ko salamun in ka ji an ce al to yana iya zama shi mutumin da kansa da kuma yana iya kama sallaita ala ahli ibrahim kaga yana iya daukar shi ibrahim din ne da kansa yana iya zama kuma iyalan gidan mutum yana iya zama kuma dukkan waɗanda suka bishto a nan abinda ake nufi mabiyansa illa ala lut ai illa atba'a lut sai mabiyansa a illa illa guda biyu ne a nan akwai illa ala lutin inna lamunajjuhum akwai kuma illa mara'atahu qaddarna wannan illa illa din istifra'i ne ɗaya mun kafe ɗaya mun tafi na farkon mun kafe ne saboda ala lut ba sa cikin mujrimun sun ce inna ursilna ila qaumin mujrimina illa kaga ba zai zama aluhu aluhu suna daga cikin eh, daga cikin mujrimun ba don haka lakinna ala lutin inna lamunajjuhum to amma ɗayan kuma ajma'ina illa imra'ata tun an ce ala lut to matarsa kuma ai min alihi na batun iyalan gida in an ɗauki ma'anan al da ma'anan ahlul bait sai ce illa ra'atahu qaddarna banda matarsa ita kan an riga an kaddara ita ma za ta halaka ko kuma zama shi ma munqati ne idan ya zama atba shine ma'anan alalu na fata an fahimci wannan illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in su kan za mu tserar da su gaba daya lamunajuhum ko lamunjuhum duk kira'a ce kuma ma'anansa duk ɗaya ne la mukhlisuhum wa munqidhuhum za mu tsere da su su bara su halaka ba illa mar'atahu in banda matarsa inna hala min al ita kan mun riga mun yanke hukunci inna hala min al an ce qaddarna su suke fada kuma Allah ne yanke hukunci ai Allah ne mai kaddarawa to amma ko ya zama suna faɗan abin da Allah ya faɗa ne in ka zo karantawa yadda Allah ya faɗa ka za ka faɗa Allah ce ka ce da su na inna hala minal gabirin haka za su faɗa ko kuma ya zama idan ka aika wani sai ka ce ya ya faɗi saƙo a madadinka daga fada zai ce mu mun yi kaza duk da cewa ba shine mai aikin ba shi shi shugaba shine mai yi ka suna faɗa ne a madadin ubangiji ba wai su ma da sa hannunsu ba Allah shi shine mai kaddarawa na fata an fahimta inna hala min al-ghabirin ay la min al-batin al halak ita tana daga cikin wanda zasu zasu yi saura su rage saboda a halaka su cikakken bayani akan shi annabi lut da tarihinsa da abin da zai faru mun yi a baya kuma za mu dan taba gaba a cikin ayoyin falamma jaa ala lutin al-mursalun amma yanzu bari mu koma baya sai mu ji fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi da muka karanta Allah ya ce da mu ka ba su labari akan bakin annabi ibrahim mun yi bayani sosai akan hukuncin bakunta da hukuncin karɓar bako da haƙƙin bako a cikin suratul hud ba za mu maimaita ba fa'ida ta biyu ita ce an daifi ibrahim izdakalu alaihi yayin da suka shiga mata malamai suka ce ganin su kawai yayi ba sallama sai da suka shigo ne kafin daga baya sai suka yi sallama shi yasa ji tsoro saboda ba haka aka saba yi ba mala'iku ne suke da damar su yi wannan kai ba za ka zo kai izdakalu alaihi ba karka ji an ce wannan ayan ya ayyu allazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu idan kai ka zo to ba za ka ce izdakalu ba sai dai in sallamu qabla an yadkhulu sai dai kai sallama kafin ka shiga ba wai sai da sai da suka shiga ne sai suka yi sallama kaga ai dole ya ji kuma kowa san gidan annabawa akwai discipline irin wannan ne yasa annabi Musa da mala'ikan mutuwa ya shigo gidansa kawai ya ganshi ba sallama sai ya gaura masa mari sai da idon idonsa ya fadi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gidansu ba za su bari haka kawai kowa ya zo ya shiga ba sallama da sahabbai suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi kar ku sake shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan an ba ku izini aka shishe ku shigo shi ma akan cin abinci shi ma kuna gama ci ku tashi ku tafi shi ma nan annabi ibrahimu kaga shiga suka yi mala'iku ne karka ce aikin aikin mala'ika kai ma ya shafe ka wannan bai shafe ka ba an fahimta faqalu salaman sai suka ce salam a cikin suratu hud da kuma suratul zariyat akwai amsarsa qala salam shi sai su sai suka ce salaman shi kuma ya ce salam takadirin salaman shine ko zama mansubun ne alal maf'uliyya an gani ma'anarsa kenan alqaina alaika salaman ko nulki salaman alaika ko kuma ya zama maf'ulun mutlaq nusallimu alaika salaman suna su kenan shi kuma da ya zo sai ce salam shi sai kawo muktada ko kuma khabar ma'anarta salamun alaikum ko alaikum salam kun gane mu shi yasa malamai suka ce da nasa da nasu wanne ne fi cika su sun ce salaman shi kuma ce salamun to nasa ya fi cika an fahimta sau da nasa ya fi kama da yadda ake sallama assalamu ai haka ake fara ba salaman ba kama za mu zo mu ji cewa ko ya halatta a yi sallama da haka ka yanke ka ce salam mu dai fa'ida ce mai muhimmanci a musulunci yin sallama shi sa ko mala'ika ya zo gida sai ya yi sallama ballantana kai mutum ga mala'ika bayi da hukunce-hukunce irin na ɗan adam ba da takalifi irin na ɗan adam mala'ika don ya zo ya ga gidanka ya ga matanka ya ga wane ne shi wannan duk bai shafe shi ba amma ɗan adam yana da irin wannan to idan mala'iku ma da suka zo sai da suka yi sallama to ya kuma ɗan adam idan ya je gida ubangiji maɗaukakin sarki shi ma da zai yi magana da 'yan aljanna sai da ya musu sallama salamun kaulan min rabbir rahim duk wanda zai yi magana ya fara da sallama duk wanda ya je ziyara ya fara da sallama duk wanda ya haɗu da wani ya masa sallama wannan shi ne tarbiyar addinin musulunci sallama a cikin addinin musulunci kofa ce take buɗe akan dukkan al'amura na musulmi in dai an haɗu wani ya haɗu da wani ko wani ya je wajen wani to a yi sallama shi ne ma'anar ifsha'us salam inda ba don muhimmancin wannan ba Allah da ba zai kama na labarin sallama har ya maimaita sau uku ba da sai ce mana baki sun zo ai kai ma san za a yi sallama amma me yasa yake ta maimaitawa a duk inda ya faɗa sai ce an yi sallama saboda muhimmancin sallamar a gare mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ɗaya daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi shine idan ya haɗu da shi ya masa sallama sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisin abdullahi bin amr bin al-as a cikin sahih bukhari da muslim cewa umarni ne daga gare shi abubuwa guda bakwai musulmi ya yi wa musulmi akwai iyadatul marid idan mutum bai da lafiya ka je ka gaida shi haƙƙi ne akwai ittiba'ul jana'i idan mutum ya rasu a raka shi makabartarsa haƙƙi ne idan waɗansu sun yi sun ɗauke waɗansu amma a rasa kowa to dukkan al'umma sun yi laifi akwai wannan ifsha'us salam shine a watsa sallama akwai nusratu da'if a taimaki mai rauni akwai aunul mazlum a taimaki wanda aka zalunta a kwatan masa haƙƙi akwai ibrarul muqsim idan mutum yayi rantsuwa yace wallahi sai kai kaza karka kunyatar da shi ka kubutar masa da da rantsuwarsa an gane ko sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin um, a cikin hadisin abu huraira ya nuna cewa idan mutum ya hadu da ɗan'uwanta uwansa musulmi ya yi masa sallama yin wannan sallama ɗin ba ma wannan ba ma annabi sallallahu alaihi sallama wani ya zo wuri ya zauna sai ce assalamu alaikum annabi ya ce kana da goma sallallahu alaihi wasallama wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce kana da ashirin wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ya ce kana da talatin karkai wa kanka rowan wannan mafi karanci shine assalamu alaikum wanda ya ce wa rahmatullah ya fi kalada wanda ya kara da wa rahmatullah wa barakatuhu ya fi kowa cikin lada yana da talatin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi ibn salam yake cewa ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shigowa madina na ji shi yana faɗar wannan ya ayyuhan nas afshu salam wa aqimu ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam ya ku mutane ku cika waɗannan abubuwa guda hudu ku rika yawan yada sallama ku rika ciyar da abinci ku rika sada zumunci kuma ku rika sallar dare sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku cika da imani ba sai ku rika sai kun so juna in gaya muku abin da zai sa ku so juna da gaske shine ku rika yawan yada sallama zaka dai sallama abu ne mai kyau a cikin alqur'ani Allah ya yi ta maimaita muhimmancin sallama wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ya ayyuhal ladhina gaira la tadkhulu buyutan ta buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وأن سنة نونا مهمة سلم كما قوة hadisin abu hurairah da ɗazu kawo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma hadisi ne cikin bukhari da muslim yake cewa wato ka yi sallama wa duk musulmin da ka gani sabakun ka san shi ko ka san shi ba ka yi sallama wa duk musulmin da ka gani ko ka san shi ko ka san shi ba ya ce at'imi ta'am ka ciyar da abinci at'imi ta'am ku ciyar da abinci sai ce kuma wa sallimu arafta wa man lam ta'rif kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba haka ba a zaben musulmi a wajen sallama ba a ce wannan wane ne wannan dan meye wannan duk wannan shiriri ta ce kawai irin ta gargajiyanci in ba aka ba duk musulmin da ka gani kawai kamar sallama sannan duk musulmin da ya maka sallama ka amsa ba sai ka bin ba sai ka binciki shi dan menene ba sallama ba ruwanta da menene wannan daga baya kwa tattauna amma in dai musulmi ne ya maka sallama kai maka masa sallama ina fata an fahimta to tambaya ta gaba ita ce a nan sun ce salaman shi ya ce salam shi ya halatta an zo sallama ka ce mutum salam yadda aka faɗa a nan ko ka ce salaman sai ka yi wancan takadirin da su suka yin sai ba ka cika ba malam rufin usaimin ya ce ya halatta cikakken sallama mafi girma shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an gane wannan sallama kashi na biyu shine assalamu alaikum wa rahmatullah sallama kashi na uku assalamu alaikum ko shi ko salamun alaikum kashi uku kenan ko to shine sai kuma ka ɗauki wannan na cikin ƙur'ani amma yadda yake a sunna annabi sun sallama shine ka haɗa duka biyu amma ka ɗauki wannan ma zai zama kayi sallama mala ibnu usaymin ya istishadi da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin aljanna tahiyyatuhum fiha salam bai ce salamun alaikum ba don haka shi ma saboda yan aljanna da hutu kawai takaice ta suke yi salam sannan ubangiji ma in ya zo musu magana shi ma salam kawai zai ce kaulan min rabbin rahim sannan su ma nan da mutanen annabi ibrahim salam an fahimta za ka ji larabawa suna yawan amfani da wannan mutum ya zo yin sallama ya ce assalamu alaikum ya ka ji ce salam ko shi ya zo maka sallama ya ce salam to shi ana kaddarawa da wani lokaci kasalar magana ne assalamu alaikum ne amma sai ka ji salam din sai ya ɓoye alaikum din ko kuma ya kaddara ta abin da ya fi dacewa shine assalamu alaikum a ciki amma in mutum ya ce salam shi ma ya yi an fahimta sannan kuma ala inna minkum wajilun ce mu dai muna jin tsoronku ashe annabawa ma suna jin tsoro qalu la taujal suka ce ka daina jin tsoro shi tsoro na ɗabi'a kowa ma yana jinsa kowa ma yana jinsa ba wanda baya ji shine bambancin bawa da ubangiji ubangiji ne kadai baya tsoron kowa amma duk bayi suna jin tsoro a tsakankanin su saboda wannan ɗabi'a ce a jikin ɗan adam kuma ba aibi bane a ce wane yana jin tsoro wane ya ji tsoro ba aibi bane a ce wane matsoraci ne shine aibi a ce ɗabi'a ce kullum haka yanzu in ba nan ba fa aujata minhum khifa ka taba ji a wani wuri an ce annabi ibrahim ya ji tsoro kai baka ba ji ba annabi musa alaihi salam in ba a irin wasu wurare ba da Allah ya faɗa cikin alqur'ani da lokacin da ya jefar da sanda da kuma lokacin da mutanensa suka ji tsoro bayan an zo haduwa da annabi ai an zo haduwa da fir'auna ai baka saba jin a ce annabi musa ya ji tsoro ba amma tunda Allah ya ce ya ji tsoro a wani wuri ya ji ɗabi'a ce ta ɗan adam an fahimta ko amma daga baya da mutum ya fahimta kuma sai tsoron ya tafi zahaba an ibrahim rawi tsoron da zai zama aibi shine zama ko yaushe a jikinka wannan wa Allah ne kadai ake shine din din din ko tsoron abin da yake boye wanda baka gan shi ba bai riga ya bayyana abun tsoro ba har kawai sai kana ji kaman wani zai iya cutar da kai ba wani zai iya maka asiri wani zai iya maka wannan tsoron shi wannan bai halatta ba shine tsoron da ya shiga cikin haddin tsoron Allah Allah ne kadai ake masa irin wannan Allah zai iya aiko da abu yanzu ya kama ka Allah zai iya kashe ka amma har kawai kana zaune kawai ka rika jin tsoro kana tsarguwa kar fa yanzu wani kaza kana hanya kawai kana yanzu wani yana bin ka kai kana gana yaushe a wanda ya dogara ga Allah shi kuma baya wannan amma kaga wani abu ya razane ka ko a cikin dare ka fita cikin wani abu kaman gwaigwai ka ji tsoro wannan ba laifi ina fata an fahimta ko ka ga maciji ka ruga wannan duk babu laifi wani ma matarsa yake tsoro ba damuwa <laughs> shi ne wani aka ce ka ala ta malam ga kaɗai kowa yana jin tsoron ka ga ta malam amma mun ga kana jin tsoron ana jin tsoron hajiya ya oho ita ma tana tsoron bera قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أما الثانية الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين babban darasi anan nan shine inda suka cewa annabi Ibrahim kar ya ɗebe tsammani shi ma sai ya ƙara musu ce a wannan ɗebe tsammani ba haka muke yi ba man ya qanatu min rahmatir rabbih illa wannan ka aikin batattu ne to akwai nasiha mai muhimmanci a gare mu a cikin wannan jabar a kan yadda muke ɗaukawa ubangijinmu kamar ya jefar da mu ko al'amura na addini ko al'amura na rayuwa sai ga mutum ya ɗebe tsammani wani zai ɗebe tsammani ta yadda zai ɗauka ma wannan matsala fa Allah ba zai iya ta ba sai dai in ya je ya nema ta wurin suwa ne mutumin da bai ji cewa Allah ya gaza ba bayan da zai je wajen boka mutumin da bai ji a ransa kamar Allah ba zai iya mata ba bayan da zai je nemi abu a wurin wani kishiyar Allah ba zai taɓa yiwa ba amma wanda yake jin cewa Allah ya isan mata baya bukatan kowa to tauhidi ne mai muhimmanci kwarai da gaske mutum ya zama wato yana dogara ga Allah kuma ya zama zai ci gaba da dogaro ga Allah kuma da jin amani cewa Allah zai masa ba tare da ba tare da wani alƙulutu ba shine ɗebe tsammani shine alyasu ko al'iyas mu kula da wannan kwarai da gaske nan Allah ya ce man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun wa idza mattahu ash-sharru fayaqusun qanud la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa al-qaumul kafirun da alyasu da al yana daga cikin manya-manyan laifuffuka malamai suna ta cikin alkaba'ir hadisi ne ma a cikin abin nan al-imam bazzar ya ruwaito shi kuma albani ya hassana shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana daga cikin laifuffuka uba guda uku ashirku billah wal iyas wal qunutu min rahmatillah al iyas min rawhillah wal qunutu min rahmatillah yana daga cikin manya-manyan laifuffuka shine mutum ya yi shirka da Allah sai kuma mutum ya ɗebe tsammani ko yanke ƙauna Allah ba zai masa ba muna yawan samun mutane masu yi mana tambaya sai mutum ya ce shi ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a Allah bai karɓa ba haka shi yanzu a gaya masa me zai yana neman alternative tun da Allah ya gagara kenan wannan shine alkunut shi ya yi ya yi Allah bai karɓa ba yanzu ya zai ai Allah maɗaukacin sarki na farko kai bawa ne ai tun da Allah maɗaukakin sarki ya iya yayyo ka ba kai ka roƙa ba to ai ka san ya yi maka fiye da abin da yanzu kake roƙo duk abin da za a yi maka ya kai yinka da aka zo yinka addu'a kai to tun da Allah ya maka abin da ya fi ka ya fi muhimmanci sama da abin da kake roƙo ba kai ka roƙa ba to ai ka san abin da yanzu kake neman ya fi sauki a wurinsa to haka zai yi ne lokacin da ya ga dama idan ka roƙe shi sai ka dogara gare shi sai ka jira yaushe zai don Allah jama'a ba ɗauki darasi a wurin annabawa mana yanzu annabi Ibrahim alayhi salam duk yadda kake ji Allah yana yin ka ya kai yadda Allah yake yin sa shine fa cewa manzon Allah sun ka kai koyi da shi shine fa addu'arsa har yanzu ake cin albarkacinta a Makka addu'a yayi fa kawai ce Allah ka sa wannan garin ya zama mai albarka ya zama ko bai zama ba albarka za ta kare ba za ta kare ba amma sai ya nemi ɗa sai Allah bai bashi ba yace wannan gari Allah ka sa masa wani manzo ya zo wanda zai karantar sai Allah ya sai Allah ya amsa masa irin amsar da tafi kowace amsa sai ya bashi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk karkashin addu'ar ta ne fa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ba shine manzon Allah ba addu'ar ta ce amma sai ce Allah ya bashi da sai Allah bai bashi ba har sai da ya tsufa ya fidda tsammanin zai haihu ashe addu'ar dama an karɓa lokacin yin ta ne bai yi ba mutum ya zauna yana tabbin da muna nazanto ga Allah ashe Allah ya karɓa an rubuta ka kusa kana hanya ne kai kuma ka zo ka muna nazanto sai Allah ya ce ya fasa kuma sai ka ga wanda za ka sa dole ya sa Allah ba babu shi ya sa mala'iku da suka zo sai suka ce mun zo maka da albishir ne ai za a maka albishir a abin da kake nema ne dama yana son dan ai amma yana gani kamar yanzu kan lokaci ya wuce haka ya dogara ga Allah shi nan bai fushi ba ashe Allah ya karba shi bai sani ba ba wanda ya san gaibu sai Allah inda annabi Ibrahim zai gane Allah ya karba zai tsaya yana ta jayayya da mala'iku shi bai gane bane ya dauka an fasa ashe ba a fasa ba sai dogara ga Allah kawai ya haƙura matarsa ta tsufa kawai sai suka zo suka ce masa zaka haihu shi ya ce a ni din kuma abashartumuni ala amma matsaniyar kibar fa mutu tubashirun ai fa ayyu bushra hadhihi wannan wani irin albishiru suka ce masa na gaske ne to da ya gane cewa na gaske ne shikenan ai magana ta kare sai ya karba kuma sai Allah ya bashi ɗan mai albarka kar ku manta ya ce Allah ka tayar daga cikin tsatsona wanda zai zai zama manzo sai ga shi bai haifa ba amma shi yana ji a ransa Allah ya karba kuma daga tsatson ne ashe zai faru don uwana karka roƙi Allah don ka ga ba a baka yau ba ba a baka gobe ba a baka jibi ba sai ka ɗauka Allah baya yin ka ne a'a ma wadda aka rabbuka wa makala haka Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi watsi da kai ba Allah kuma bai jefar da kai ba Allah bai ban kwana da kai ba har yanzu kuna tare kai ma ka rika ɗaukawa haka na fata muna fahimta da kyau annabi ibrahimu mala'ika mala'ikun suka zo suka ce masa Allah zai baka da don haka kafin ma su tabbatar masa da suka ce masa karka zama mai yanke tsammani sai ce a'a yanke tsammani kan ba aiki na bane ba wani yanke tsammani bane ina gani kamar lokacin ya wuce ne amma ni ban yanke tsammani ba daga rahamar Allah da kuma karɓar addu'arsa jama'a muna fahimta ko mu kyautata zaton mu ga ubangiji duk abin da kake nema a wurin Allah akwai don haka yaya za ka yi tunani kamar Allah zai hana ka in ya hana ka shi zai amfani da shi ne baya bukata kai ne mai bukata fa inna Allah ganiyun ankum fa inna Allah ganiyun anil alamin duk wannan abun Allah baya bukata kai ku ne masu bukata zai baku amma ka kaskantar da kanka kuma ka rinka jin cewa Allah zai baka abu na karshe shine idan mutum yana da alqunut da alya'at to yana sa mutum har ma ya jiya ya kai kansa ya fada a cikin wuta yanzu kan mara lafiya ne ya kamu da wata cuta sai ta addu'a ya sha magani ya yi jinya ya yi jinya aka gama duk abin da za a yi sai ga alaman shi ba zai warke ba kawai sai ya nemi irin yadda turawa suke yi sai mutum ya je ya nemi kawai a ƙara shi ana yin irin wannan sai mutum ya nemi a ƙara shi magana ta ƙare to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haka to yana jawa kansa abin da zai sa Allah ya tashi a wuta yace wani daga cikin waɗanda suka gabace ku ya yi rashin lafiya ciwo a hannunsa ya ki warkewa ya ki warkewa kai sai ɗauki wuka sai sare hannun ya tsaya ya yi jinya ya magani ya yi addu'a akwai alheri a cikin jinyar shi sai ga ba zai iya haƙura da jarabawar Allah ba sai ya yanke hannun wai ya huta ba haka wani zai ce ba yanke ka huta da aka yanke sai jini ya ta zuba sai ya ki tsayawa sai ya mutu sai Allah maɗaukakin sarki ce bawa na ya mun gaggawa na haramta masa aljanna ta. tun da ka je akan wannan ai na da wasu alherin kenan amma Allah ya ki ganin su saboda wannan abu shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sha guba ya mutu za a yi ta masa azaba a cikin ruta kalidan mukalladan fiha abada saboda wai damuwa ta dame shi haka duk wanda take cikin wata damuwa ko duk wanda yake cikin wata damuwa sai ɗauka maganin wannan damuwar shine eh bai tsammani Allah ba zai gyara masa ba sai dai shi ya mutu to in ya mutu wuta tana jiransa Allah ubangiji ya tsare mu wa man yaqnatu min rahmatir rabbih illa dallun abinda muka faɗa daidai Allah ya ba lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa wa